يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna maricin talata laraba kai 19 ga watan ramadan shekara ta dubu daya waye ce ya ce shakatas mun barka baya ne 19 ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dubu talatin da takwas wanda ya daidai sha hudu ga watan Jun na shekara ta dubu biyu da sha bakwai muna nan masallacin abu huraira radiyallahu an inda muke karanta tafsirin alkur'ani mai albarka a kowane yammaci irin wannan kasancewar koyaushe karatu yakan da tsaye mu karshen lokaci ba mu ansa tambayoyi mun ga bari mu dan fara soma da wasu daga cikin tambayoyi da kuka yi ta turowa wani ce assalamu alaikum malam ni hukuncin jalsatul istiraha wani har mun karanta ta ba mu ansa ba lokaci ko a cikin sallah sannan ana yin sa a sallar nafila ko ga sallar farilla kawai ake yin sa ana yin sa a zauna zaman duddige ko ba a yi da ina da ina ya kamata a yi shi a cikin sallah wannan tambaya tana da kyau yana da kyau mutum ya san ibadarsa ya sa abin da ya kamata yi da wanda bai kamata yi jalsatul istiraha wani zama ne da malaman masu malikiya ba su cika kawo shi a cikin littattafansu wani wasu masu yi nasi da cewa makaroni wani zama ne da ake yi a lokacin da babu tahiya bayan sajada ta biyu daga raka a ɗaya zuwa ta biyu kun ga miƙewa ke daga raka a ta uku zuwa ta hudu shi ma miƙewa ke to a wannan lokacin ne hadisai suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaunawa kafin ya miƙe to malamai sun kalli wayannan hadisai da fuskoki daban-daban akwai fuskar raunana su ba ne gaskiyar magana hadisan sun inganta akwai wanda suka ce e to ga alamu dai bayan jikin manzo Allah yayi nauyi ne domin sabanin abin da ke faruwa ga mafi yawan mutane in sun tsufa su shi manzo Allah sallallahu alaihi tsufa kama shi jiki yayi sosai sai suka ce to saboda nauyin jiki ne ke zaunawa don ya nemi taimakon wato ainihin hannayensa sun ya dogara gare shi ya miƙe wasu kuma suka ce a'a kamar ibn qayyim a cikin zadul ma'ad cewa yi tabbas annabi yana yi amma ba koyo shi ba saboda waɗanda suka sufe ta su sun fi mutum ashirin amma waɗanda ya inganta sun yi maganar zarsatul isra ba sun ce mutum biyu ba ita sau da haka ba koyo shi yake yi ba inda koyo shi yake yi da an samu da yawa sun faɗa wannan shine kauli ne da kusan muna yi tsaki bai yiwa a kore abin da ya inganta daga annabi sannan ta'alilin cewa dan ya tsufa inda saboda tsufa ne da shi zai bayani cewa abinda kuka ga ina ina ne saboda uzuri haka mai uzuri sai yayi a takaice rai, ana iya jasatul istiraha da kowace sallah ta farilla ko ta nafila kuma ana yin ta ne a zama wato bayan sajada ta biyu ta raka'an da babu ta yi a cikinta sajada ta biyu ta raka'an da babu ta yi a cikinta ma'ana miƙewa za a yi kuma ana iya yin zaman dudduge kamar yadda ya tambaya saboda shi ne zaman tsakanin sajaddai ana kuma iya yin zaman dirsan wato kamar abin da iftirash ko tawarruk wanda dukansu ana yin su ga tahiyya wanda ana yi ga tahiyya ta tsakiya wanda ana yi ga tahiyya ta ƙarshe ba a jinsatul isra kowanne ana iya yi amma dai wanda ya fi ƙarfi shi ne wanda ya kamata ya tsakanin sajadai guda biyu shi ne zaman bisa gadugai wanda zama ne na wucin gadi malamai sun kira ta jinsatul istiraha saboda suna ganin kamar amce mutum yake ne saboda ya ɗan huta kafin ya miƙe tun ma dai ba irin sallar dare ba wanda ana dogon tsayi ana doguwar sajada to sai a ce dan huta kaɗan sannan ya miƙe suna ka ba ta da wani takaitaccen zikiri ko wato tsayin zikiri da za a ce in an su israha za a yi shi wannan ya ce ah, assalamu alaikum da fatar an lafiya Allah kaɗai ba don mu ya saka mu cikin yantattun bayi na wannan watan alfarma mana idan mutum ya biya sadakin mace kafin a yi taron ɗaurin aure wani haƙƙi ne take da a kansa shi ma wani haƙƙi yake da a kanta wannan shi muke cewa bai kogo mana sakwata an ce biɗa an yi biɗa neman aure amma ne mafi yawa ƙasashen hausa ana cewa baiko baiko tsayar da miji ne ko tsayar da mai neman aure ne ba ɗaura aure ne ba nan gaba kaɗan a cikin karatu ko na yau ko na gobe za mu ga cikin wasu ƙa'idodi na shari'a wanda cikinsu akwai al'urfu muhakkam al'urfu muhakkam shari'a musulunci ta dogara kan wasu su guda biyar wasu ƙa'idodi guda biyar cikinsu akwai al'urfu muhakkam al'adar mutane ita shari'a ke aiki kun ga a ƙasashe ba irin namu ba da an haɗa maganar aure sai walima irin wannan baikon da a zo da suke cewa gemu da gemu dattijo zo wurin dattijo su yi magana a saudiya da an yi shi sai walima ranar tare babu wani taron ɗaurin aure kaga al'adar su ta bambanta da ɗan amma mu a gurinmu ɗaura aure shine uban yarinya ya ji a ran sai yanzu ya baka mata ta yadda inda za ka mutu za ta gade ka inda za ka mutu za ka gade ka sai yadda inda zai ci ya warware auren nan kana iya kai shi kotu kuma kenan ga al'adar mu daurin aure shi ne tabbatar da aure to duk wannan asalin su mal a'malu bin niyyat lokacin da ka je zaurin babanta ko ƴan uwanka suka je zaurin babanta aka yi nema aka ce an baka aka ba da goro wata kila ma aka biya sadaki da sauransu da a kaddara jibi kwana biyu sai ubanci ya ganta a motarka ka dauke ta za wani gari ya kake zaton zai ji akwai matsala ko babu to amma inda daura aure aka yi fa ko ya ji damuwa bai da yadda zai saboda haka bai ko ba daura aure ne akwai wani bawan Allah daga Kano da ya taba rubutu akan wannan yace shin bai ko aure ne shekara da shekaru na ne wani littafi da darasa. amma da na ganshi kuma har yanzu ina alƙawari in dai na ganshi insha Allah da can da nan zan buga shi da izinin mai kuma a watsa shi saboda ya yi rubutu mai kyau ya dogara ga nasoshi na shari'a da ka'idodi na malamai kenan idan aka yi baiko babu wani haƙƙi na ta da ya rataya a kanka haka babu wani haƙƙi na ka da ya rataya a kanta abin da ya rataya na dangi ne cewa kar a sake bari wani ya zo ya yi nema wannan shi ne haƙƙin da kake da shi wanda kafin a yi wannan in garin da ake al'adar zuwa zance ne za ka iya zuwa zance wani ma zai iya zuwa za ka iya magana da iyayenta wani ma zai iya yi za ka iya kawo mata kyauta ta neman soya wani ma zai iya amma da an yi baiko ya zama laifi ma'ana an tsaida mata da miji ya zama laifi a ce wani ya zo ya sake magana aure da ita ko ya yi da iyayenta to wannan shi kaɗai ne amma maganar haƙƙi babu shi wannan ya samu a gidanmu muka bullo da ƙa'ida idan mai bai baiko ba ma karɓar sadaki saboda wasu kuma sai su rataye ga sadaki ci ai da sadaki na a Sau da haka yana neman ta shi su je kaduna su dawo ko kuma a je shopping da daddare wanda daga nan ba san inda za a leƙa ba to sai muka ce za a yi maiko amma ba a kaɗan sadaki sai ranar ɗaura aure saboda a huta shi sadaki bayar da shi baya alamta aure ya ƙuli domin abu ne da ana iya gabatar da shi muƙaddaman ana iya jinkirta tashin zama mu'akhara ana ma iya daura aure ba a yi maganar sadaki ba dole bane inda aure yake lalacewa kan maganar sadaki shine a daura shi bisa ga sharadin ba sadaki sai shari'a ta ce mu yarda ba mu yarda ba birwa abin washiq lokacin da mijinta ya rasu bata tare amma an daura mata aure sai mijin ya rasu sai aka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ambata mata sadaki aka ce sai ya ce to a bata abinci kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bir wahid tawakib kai bai bayar ba bai bai ambata ba sai ya ce a bata sadaku mithliha a kwatanta irin ta nawa ake mata sadaki a biya ta sannan a raba gado kuma tana ce masu gado ba amma sadakinta ya zan bashi a wayarsa wannan ya nuna ana iya ɗaura aure bashi da haka in ka nasu da saurayi madacin ƙur'ani ko makaranci ne na ƙwarai kuma yana iya ciyar da ɗiyarka amma dai yanzu da hannu ba ya da kuɗin sadaki babu laifi ka ɗaura masa aure bashi kuma babu laifi ya zan bai ambace shi zai biya ba lokaci biyu ne yake zama tilas ya biya in ya sake ta ko in ya mutu in ya sake ta ya ce to kawo sadaki tukuna in ya mutu kuma a ce a fara biyan sadaki sannan a raba gado saboda haka yin bai ko da an biya sadaki bai tabbatar da kowane irin haƙƙi ga mata ko ga miji kawai dai an tsaye da miji ta yadda wani ba zai sake nema ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wani ya nema cikin nema to anan ne yake nema cikin nema <coughs> wanda ce malam tambaya na shine a gaba zazzage ne kenan tambaya na Shi ne, sai da fayar rubuta tambaya ta kuma sai ya gyara yana ganin kamar ya yi hausa kwarai ina hukuncin mutumin da ya bugi matarsa sai ce in taɓa cewa ya buge ta bakin aurenta <laughs> mugu buge. ita kuma sai ta faɗi amma da aka zo je shari'a sai ya musa cewa bai faɗi ba to malam yaya zaman auren tunda ita ta ce ya faɗa shi kuma ya musa to da farko dai yana da kyau mutane su ji tsoron Allah maganar bugun mace magana ce da kwanakin bayan ta ce ku ce kanta ba wani malami da ya san shari'a wanda zai ce an haramta bugun mace kai tsaye sannan kuma wani malamin shari'a da zai ce an yadda a yi ta dukan mata kowane ba a ce ba amma ƙur'ani ya yi nuni fa'izuhunna wa zuhunna fil mazaji wa cikin matakan da za su ɗauka na lura da su su yi ba daidai ba yi musu wa'azi in ya gagara ku ƙaurace musu a shimfiɗa in ya gagara ku dake su to wani irin duka za a yi sai hadisi ya bayyana cewa duka wanda baya tasiri ba duka wanda za a ji ciwo ga jiki ba wanda za ta ji dai an bata reni har malamai masu kwatanta suna cewa kamar da hannun riga kamar kana da riƙe da mafifici ka buga mata ba kan inda alƙalamin manjuyi ta yi a inda wannan kaba ko robar take ta ga wannan ba abu ne da za a ji ciwo to ya kamata mutane su shiga tattalin su dangane da dukan mata shari'a ba ta zo ba ta shar'anta aure don a bautar da mace ba annabi sallallahu sai wasallam ya kada ɗayan ku da kima ta sa irin dukan da yake mabawansa sannan kuma dare yayi ya zo ya dawo ya ce yana so bukata zuwa gare ta kun ga rashin kunya ne wannan to na biyu mutane su ji tsoron Allah su daina rataye auren su ga abin da bai kai ya kawo ba wani ma fa kawai kanwata ce ba ta da lafiya ta shirya za ta je ganin ta sai ce wallahi kika fita gidan nan bakin auren ki me yi zafi haka lokacin da zaka je neman auren nan sai da ka shaci gemu in gemu gare ka ka karya hula sai da ka duba karin guga rigarka sai da ka fesa turare ko ba haka ba kana wani sassauta murya kana gurfanawa kana gaida iyaye wato ka darajanta abin sanda za a yi shi amma yanzu da ka samu sai ka wulakanta shi wannan ba daidai ne to duk lokacin da wata husuma ta faru tsakanin miji da mata ta yi ikirarin saki ya yi ikirarin a'a alƙaunu ƙaunuhu shari'a magana sa kake saurare saboda mai saboda daman Allah na ganin ta ya ɗauke igiri miƙa masa domin ita ba ta iya riƙawa ba a aminta da ita ga igiyar aure ba da ita aka ba in ya giya ɗari ne da wuya su shekara uku amma sai ka ga namiji igiya uku ne amma ya shekara hamsin ko ɗaya bai taɓa ko kuma bisa sosai ya taɓa ɗaya kullum da yake muna sulhunta aure muna ganin irin wannan sai ka ga ta yi abin da Ina kai ga naka tunani ni in tashi ko kallon ta abada ba zan saki ba amma shi yana nabi da yake yana lallashin ta to haka aka yi kuma haka rayuwar aure take tafiya ba haka a yawaita hakuri amma dai idan an yi kan saki to magana sa ake ɗauka ita kuma idan ta san cewa ya tabbata ya sakin ta masa wazi ji tsoro kuma ba ta da haƙƙin ta hada kanta dan shari'a ba ta aiki da magana ta. wasu shari'a na sha faɗa muku procedure gare ta mun yi wannan magana farko azumi kan magana garin wata ko ba ba dole ya zan abin da aka yanke shi ne gaskiya ba amma inda shi ne procedure na shari'a to shi za a yanke shi da haka ta ya furta cewa ya sake ta in ta yi ko in ta faɗa kuma ta sa kuɗin amma da ya yi musu ko gaban alƙali shi ake saurarin maganarsa kuma ba wanda zai ce take kawo hujja waye hujja da miji sai mata ne a ɗaki ko ya ce ana ki rantsuwa duk ba a daidai wannan ba magana sai ita ce magana to in saki na farko ne kun ga abin mai sauki ne sai ce masa wa'azi dawo wacce zama kome na farko ke saura igiya ne in ma na biyu ne dawo wacce zama saura igiya ne inda rikici yake inda uku ne saboda anan auren baya halatta tsakanin su kuma ya murji ido ya ce akwai shi to auren yayi amma da shi ko ya san hukuncinsa auren Allah ya ce assalamu alaikum Allah ya kara da lafiya to amin ina je ya rubuta da tun mun fara wannan murar ko to amma da yanzu amin amin amin malam mutum ne kasance yana sakon Allah har Allah ya jarabce shi da wata cuta kuma mai tsanani wanda ba a san maganinsa ba duk Allah mala ina neman shawara da yadda zai koma wa Allah ya samu waraka duk lokacin da ka saba ma Allah Allah ta'ala yana iya jarabce ka kuma yana jarabce ka da abin da zai sauƙin warke ko abin da bai sauƙin warke Allah kuma mai haƙuri ne da yawa masu saɓon da Allah ya kama su kai da Allah ya kama kama ya so ka dan yi maka hanyar da za ka dawo masa kai tuba sau da haka shawara ta ga wanda Allah ya jarabta da wannan ya yi saƙon Allah Allah ya kama shi da ciwo mara magani kamar mazinaci da ka jarabce shi da ciwon X, ya koma ma Allah ya tuba tuba na tsakani da Allah Allah inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yukarhi Allah yana karɓar tuban bawa matuƙar bai kai gargara in bai fara ɗaukar rai hatta idan adraka wal gharab qala amantu annahu la fi an ka dade bakin la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wani gidan musulmi ba ta da amfani a wannan lokaci saboda yanzu an zo zarar ransa in mutum ne ga mutuwa bai tuba Allah na karba sannan mu mai yadda akwai ciwon da baya da magani sai dai akwai ciwo mai wahalar magani duk wani ciwo da ka sani duniya in dai ba tsufa ne mutum yana da magani hu man alimahu wata ilahu man jahilahu nan da nake ce Allah ya ce mu likitoci malamai ya ce mu jahilai ne duk wanda ba likita ba a wannan hadisi jahili ne ko ba alimahu man alimahu wa jahilahu duk mu muna cikin jahilan su har da malam bello ko kana ko ka san maganin komai a a wa mutum na to ina eh, ko shi sai babu ciwon da baya da magani sai a dage ga roƙon Allah a dage ga amfani da magunguna na annabi irin su zuma irin su habbatu sauda'i sannan a tuntuɓi waɗanda an masana ya kuma ce najeriya bai ba gani mai warkar da shi x ba amma dai na sa a kasar yaman akwai fitaccen malami wanda shi ka'ida ce ba sai an yi test an tabbatar da positive kake ya baka kwana arba'in sannan a sake test a tabbatar da negative kake sannan ka biya fees din da aka ɗora maka yanzu ka najeriya malam shi ke nan an samu a zariya don haka mai sosai tun cikin malam bello eh, amma dai ba dan shi abu ne shi dan zariya din ko tare da albani ya a a to shi ke nan dai ba dan shi abu ne ba kuma ah, assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya amin don Allah mai nake hukuncin wanda ya shiga da mushafi a cikin toilet da mantuwa sai bayan ya fara biyan bukatar sai sannan ya tuna ko ya zai yi a lokacin da ya tuna lallai ba shakka yana daga cikin ta alkur'ani da duma wani abin da yake ɗauki da sunan Allah in ba bisa lalura ba kar a shiga ban aiki amma lalura ta kan ɗauro abin da yana ɗauki da sunan Allah bayan da za a kamar kudaden wasu ƙasashe suna da sunan Allah a cikinsu ya ce kowa ya aji kudi wajen Kenneth. akwai matsala ko babu a zo kasuwa tole ɗin kasuwa a ce to ga ɗakin ajiye kuɗi in ka shiga tole sai ka ajiye kuɗi hmm? sai ka shiga ka ɗauke da mutane kai kun ga za a samu matsala wanda ya shiga bisa lalura ma'ana bisa mantuwa bai sani ba kun ga Allah ba ya kama shi da laifin mantuwa to lokacin da ya tuna yana da ɗayan zaɓi biyu ko ko hali yanayi biyu ko dai zai yana yanayi tsakiyar biyan bukatarsa kun ga a ce ya tsinke saboda ya fita waje aje ƙur'ani ya dawo to an shigo masa da haraji kuma nan gaba za mu ji ƙa'ida kamar da ce muku za mu yi magana ta ƙila ƙarshen karatun yau mun zo ƙarshen suratul hajj ko kuma ƙila gobe cewa almashaqqatu tajlibu at-taysir wannan yana cikin dokokin nan guda biyar da za mu kawo muku da shari'a musulunci almashaqqatu tajlibu at-taysir lokacin da ɗanci ya shigo da sauƙi zai zo Allah ta'ala ce ma ja'ala alaikum fid-dini min harajin ta ayyada za mu cimma ƙarshen sura idan kuma a'a bai riga ya fara kuma ba wata damuwa gare shi ya fito wace inda ya kamata ya aje ƙur'anin sa sannan ya samu wannan shine mafi kyau gare shi amma idan akwai kuntatawa to shikenan Allah ya yafe masa tunda ba da ganganye ba inda matsala take ya shiga da shi da gangan don wulakantawa wannan kan da yi haka yana na cikin babu rijja mai muktasar ma Sheikh Khalil ibn ibn Ishaq ya kawo cikin abubuwa na rijja wulakanta alqur'ani Allah ka mana garkuwa da miyagun abubuwa da miyagun ɗabi'u Allah ramma Allah ya sa karatun nan zai yi mai kyau da ko mana inda muka kwana ina muka kwana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله تعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون kunga kafin nan in yi malamin fassara ayar da ke gabanin wannan لكل أمة جعلنا yawwa haka ne kuma to ana أمة kuma mata ne kullu ummatin ja'alna to لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيما كنتم فيه تختلفون لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون الله ce الأمة tana da ibadar da muka sanya mata wadda suke aikata ta hum nasiku an-nusuk asalinsa at-ta'abbud at-tanassuk at-ta'abbud fala yunazi'unka fil amr kada su yi jayya da kai cikin shari'a duk abin da ka zo da shi gaskiya ne jiya mun so mu fassara wannan aya har mun buga misali da yadda suke cewa don me annabi hana cin mushi shi mushe ita dabbar da ta mutu ba Allah ya kashe ta ba ce to kai in ka kashe ka ce amma in Allah ya kashe ba za ka ci ba dole ta ce jayyar da Allah ta'ala ya hana ba a so ka shigar da tunaninka ko ra'ayinka ko ganin damarka ko ganin dacewarka ko iya yinka ko salanka ba a so ka shigar da shi a shari'a shari'a tsararren abu ne da ya zo daga wurin Allah shi ne Allah ta'ala ke ce sun maja'allaka ala shari'atin min al'amr fattabi'ha wala tattabi'ha wa alladhina la ya'lamun manan ne mu'tazila suka yi ta samun matsala saboda su sun ɗauki hankali yana game da doka doka ta Allah menene hujjar suka ce saboda inda bamu da hankali bamu bin doka da haka hankali shi yasa mu bi doka to duk lokacin doka ta saba mu hankali sai mu barka mu dau hankalin to matsala ita ce da hankalin wa za mu yi aiki don hankalin sun bambanta wanda yasa mu'tazila suka ta musanta abubuwa da hankalin su bai dauka sai suka fita daga babin alladhina yu'minuna bil ghaib in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakin kare in ya bi gaban mai sallah sallah ta kare sai ce to ai dan baki da jamu gani me bambanci su bambanci su shine annabi ya ce wannan yana kare, sallah wannan baya kare kuma wannan ya ishe mu bambanci mu masu bin shari'a ke ba mu'tazila ba su yadda da azaban kabari ba saboda me saboda inda zaka tona kabari ba zaka ga azabar ba iyakar hujjar suke kenan to me ma'anar allazina yu'minuna bil ghaib ai duk wanda ma yake musu azabar kabari yana wuce da kwakwalwarsa domin ai ko a duniya ana azabar kabari da ranka ne ma azaba kuma ana ni'imar kabari a cikin bacci yanzu nan na wani yayo tambaya bayan mun gama wasu tambayoyi ya yi mafarkin an ɗaura masa aure daga yarinya ana cikin taron ɗaura aure sai ya farka da Allah bai ji daɗi ba cikin baccin nan ai wata aljanna ce ko ba ka saurayi ne yana sun yayi aure ko kaka sai mafarkin an daura masa aure to wani ma wuce nan zai zai mafarkin ma an kawo ta kuma wacce yake so din kuma ya mafarkin ta cikin irin adun nan na amare kun gane ko kuma bayan haka nan ma to watakila sai yayi na limamin yarbawa kusa jiran da ya aure yadda ya ko ya ce ajiyar kira ladan ya ce ladan ya ce gobe da safe ba samu samu samu fito masallaci ba domin samu yi sassafi an kira sallah ku yi sallah to shi har zazzaɓin sai ya yi a cikin mafarkin to kaga ni ba ce ko ba haka wani kuma zai yi mafarkin ya faɗa ruwa ga kada ya biyo shi ga bacci ya yi ta kuwa can sai ya zabura wanda zai farka har gumi ya fara yi. wani ba zaba bace lokacin da yake kwanci yana bacci yana shan wannan azaba in ka kalle shi kana ganin ta wancan da yake kwanci yana jin daɗin ka kalle shi ganin jin daɗin Ta shi ka mutum iman da gaibi don ko duniya akwai gaibi kale kuma abin da ya danganci alkiyama to sai Allah ya ce kada su yi jayi da kai al'amari jayayya da annabi ba ta da kyau in annabi ya faɗa magana ta ƙare akwai akwai wani jagora cikin mu'tazilawa a zamanin tabi'ut tabi'i ɗauko min ci na ɗauki shi inkarin hadisin ah, hadisin asadikul masduq yayi wannan jagoran na da ya ce shi amr ibn ubayd cewa ya wallahi ko shi ji shi da kunnin sa ga annabi sai ya ce ma annabi wallahi ba haka muka yi da Allah saboda shi a ganin sa hadisi ya saba ma hankali inna ahadakum yujma'u khalqu fi batn ummihi kun san karshen sa an ce mutum zai ta aiki in aljanna ya kare dan wuta ko ya aiki in wuta ya kare dan aljanna ko ba ka sai ce Allah ba haka muke wato zalunci ne kenan shi a fahimtar sa to Allah ta'ala ya hana aijaya da annabi idan magana ta tabbata ga annabi shi kenan ta ƙare shi yasa ake kiran sayyidi abubakar as-siddiq saboda ya gaskata annabi lokacin da mafi yawan mutane suna shakkun shi lokacin da ya yi isra'i da mi'raji zai faɗa abubakar baya ne ya faɗa amma isko shi akai har gida aka ce yau mutumin ka ya ɓaro ta me ya faɗa ya ce kaza da kaza ya ce in kana kala faƙan sadaka in dai shi ya faɗa wala gaskiya ne yace usaddiquhu fi khabari as-sama'i fi al-layli wan nahar wala usaddiquhu fi adh-dhahab ila bayt al-maqdis ina gaskata ya je ya dauko labari ya kamin labari daga wurin Allah dare da rana sannan a ce wai zuwa baitul maqdis in ce ban gaskata shi me ba matsala bane wani to wannan ita ce aqidar mummuni cewa abinda Allah ya faɗa ko abinda manzo ya faɗa ya yarda ba sai ya auna da hankalinsa ba kuma malamai masana sun tsaya sun duk wanda masail da mu'tazila ke ce sun saba ma hankali kusa duk da alamomin tashin kiyama da wasu ke ta musu wai ba haka suke ba suna tawilata saboda hankalin su bai iya daukar su ne to malamai duk sun yi da abubuwan sun auna su da hankula lafiyayyu sun isko daidai su da hankali shi shekul islam ibn taimiyya in imamin littafi mujalladi tara sunansa dar'u ta'arud al-aqli wal naql hana cin karo tsakanin nasi da shari'a eh, da hankali shi ma ɗaya daga cikin malamai magabata ana cin shi ibnu qutayba yayi wata da'awa babba yace babu hadisi ingantacce wanda ya saba ma hankali in akwai shi a kawo sai ya ta'wilu mushkilul hadisi hmm? ta'wilu mukhtalaf al hadith ko ibn kutaiba to waye mushkilul athar imam tahawi tahawi ba ba ibn kutaiba ba al-imam tahawi abu ja'far cewa yayi duk wani nassi da ka sani kake gani ya sa a hankali kawo min zan tabbatar maka da ɗayan biyu ko dai nassin ba ingantacce bane ko hankalin ba lafiyayye bane to shari'a tana zuwa da abin da zai ruɗa hankali amma ba abin da hankali zai kore ba yaro yanzu misali a suratul baqara wuri biyar Allah ta'ala ya faɗi an mutu an taso kuma duk tsawon rayuwarmu mu nan ba wanda ke gana mutu an taso to kaga abin yana da rudar da hankali amma kuma yi wa tun da ake bacci a farka ba abin da zai yana abin da kaga bai saba ma hankali fala yunazu'unnaka fil amr manzo Allah kada su yi maka jayayya cikin shari'a wad'u ila rabbik kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim Allah ya bashi certificate na yin da'awa cewa wada'u umarni ne tafi kai kira Allah ya sa shi sannan ya bashi manhaji na da'awa ne ila rabbik ba zuwa kanka za ka yi kira ba zuwa ga ubangiji shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yadda aka dauko alhakin Allah aka bashi ba lokacin da wani ya ce ma sha Allah wa sha rasuluhu abinda Allah ya so kuma manzo ya so manzo Allah kalle shi ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda kana so ka ni kishiya da Allah ne ka ce abinda Allah ya so shi kadai to kaga wurin ambato ana ambaton annabi tare da Allah an ce la ilaha illallah ce ambato rasulullah wurin fadin falala ana ce falalar Allah da manzo don ta Allah ce kuma ta hannun manzo ta zo amma duk abin da ya danganci ibada da kadaitawa to wannan na Allah annabi baya tarayya da shi yasa Allah ta'ala ke cewa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu min fadlihi wa qalu hasbunallahu ma anta wa rasuluhu sai ce sayu'tina Allah wa rasuluhu min fadlihi inna ila Allah wa rasulihi a ragibun kaga kuri hudu ne cikin aya guda biyu Allah da manzo biyu Allah shi kadai don ka iya bambance wuraren da ba a da annabi da Allah ina talatu la kama kama asratin nasara isa ibn maryam innama ana abd aqulu abdullahi wa rasul kar ku faifaye da ni ku wuce gona da iri yadda kiristoci suka yi ma annabi isa ni bawa ne ku ce mini bawa Allah ku ne to sai Allah kuma baya ya ba sa cikin na da'awa ya bashi manaji na da'awa sai tsarkake tafarkin nasa na da'awa sai ce innaka la'ala hudan mustaqim tabbas kai wallahi kana kan shari'a mai kakkiya saboda duk wanda ya bi manzon Allah wallahi zai tsira sannan duk wanda ya kauce masa wallahi ya saki hanyar tsira wannan yasa tafarkin da Allah ya ce wa Allah za su rati mustaqim fattabi'u shine tafarkin da shi annabi da ne karantar da shi waye karantar sahabbansa sahabbansa sun karantar ko su karantar ba sun karantar to in ka bi salsalar wannan karantarwar ita ce ta farkin da zai kai ka aljanna kuma shi ne ta farkin sunna wa in jadaluka in suka tsaya jayayya da kai fa qul illahu a'lamu bima ta'malu to karka bata lokacin ka gare su in gaskiya ta riga ta halinta aka fito da hujja karara to in mutum ya zo da jayayya ba ci gaba da bai masa za'ayi ba qulillahu a'lam bima tasnun kace Allah ya sa abin da kai kada ku je ku yi lakum dinukum zai tada ku ni zai muku hisabi zai mani kuma za a gani waye ne gaskiya to haka ya ku yan uwa ba kowane lokaci ne ake so sai yi ta gardama ba ba kowane lokaci ake so a yi ta jayayya ana gardama da jayayya ne da gurgurun yadda za a fito da gaskiya in ta fito fili karara mutum ya taurin kisa kyale shi da taurin kansa وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Allah mai shirin yin hukunci ne a tsakanin ku ranar alkiyama kan abin kuka kasance kuna saɓani a cikinsa ina ta na cire tishu ɗin daga cikin mota sai dai akwai mai shi ɗan ɗan da Allah yana shirye hukunci tsakanin ku ranar alkiyama kan abin da kuka kasance kuna sabani a kansa kun ga nan an sun fara jayya da annabi nan kuma sai Allah ya ce Allahu yahkumu bainakum wai tsakanin ku ma rikicin zai dawo shi yasa ba yadda za a yi a saki tafarkin gaskiya ga hanya guda gaskiya ita kadai ce hanya guda amma da an saki tafarkin gaskiya to za a yi ta saɓani, za a yi ta rarrabuwa وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل ناس يحيوي ديوا وهكا يد سكا سابا مكا haka za su zo su yi saɓani tsakanin junansu kuma ta su yi ta rikici har da faɗa har da kashe junansu kuma ranar alkiyama Allah zai hukunci tsakanin su kabin su kasance suna saba alam ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardh إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ya kai mai karatu ko ke saurarin karatu baka sani ba cewa Allah ya san abin da asama da wanda ƙasa iliminsa ya game ko'ina ina da ko ina alkulliyat wal juz'iyat ya san fai da ɓoye ya san abin da aka yi bayyane da wanda aka yi asirce da wanda ma ya fi sirri zama sirri ya alamu sirra wa akhfa yani akfa min sirri ne ka zama akfa min sirri abin da ka boya sirri shi ne wanda ka tsegunta ma wani ko to Allah ya sani to wanda kowa baka tsegunta ba sai rayuwarka shi ma Allah ya sani la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard cikin sama ne ko ƙasa wani abu wanda ya daidai da girman azzarra to baya koye ba ubangiji da haka yasma'u dabiban namlati sauda ala sakhrati samma fi lailati zalma Allah yana jin takon tafiyar bakar ƙeya akan bakin dutse a cikin bakin duhun dare kuma in tana masassara ya sani in hanjinta na murtawa tana jin ciwo tana so ta yi kashi ko ba ta yi ta to Allah ya san da wannan murtawa cikin nasu. don haka Allah ya sa abubuwa jumlatan wa tafsilan ana aka bar su yan bid'a suka ce to su gaskiya su bai daukar wannan saboda suka ce to yanzu in ka dandana mangoro me zaka ji aka ce zaki suka ce to in ka in kadan in lemun tsami fa me ka ji to in kaɗan tauna madacci fa suka ce to kana nufin duk yanzu wannan abin duk haɗu ga Allah lokaci guda yadda ake amfani da hankali a tura nafsi Allah ta'ala ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin, fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin ba wai ya sani kawai ba a'a illa fi kitabin mubin duk ya rubuta su sai ka ce akwai abin da bai sani ba kai ne in ka lasa lemun tsami za mu ga fuskar ka ta canza ko ba ka ba in ka sha lemun zaƙi kuma sai mu ga kana shi in ka tauna maɗaci a ji wani abu daban wato akwai abu mai bauri akwai mai karni akwai mai zarni akwai mai gashinan, akwai mai zaƙi akwai mai ɗaci to amma ubangiji ba dole sai ka sifita shi da wannan inna zalika fi kitab wannan abin da Allah ya sani ya rubuta shi a littafinsa inna zalika ala Allah yasir wannan ba komai bane ga Allah abu ne mai sauki saboda umarni kawai ya bayar ce ma kawai alƙalami uktub yace ma za aktubu ya rab yace uktub maqadira kulli shay'in ila an taquma as-sa'a ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا suna bauta ma abinda Allah bai saukar da wani hujja ko wani dalili na abauta masa ba duk dunillahi kuma bayan Allah ba wanda Allah ya da abauta masa sai Allah sai shi kadai da haka kowa ka bauta ma in mala'ika ne in iska ne in rana ce in annabi ne in shehi ne in waliyi ne in gunki ne in kuɗi ne ko menene ka bauta ma ba Allah ba to kai wa banza shine min dunillah wa ma laysa lahum bi ilm abinda ba su da masaniya a kansa ma'ana duk wanda ka ɗauka ka ba shi girma irin na ubangiji masaniyar tarihinsa ne baka shi saboda an yi san da babu shi kuma akwai hanyar da aka samar da shi kuma an yi lokacin da wasu sun san lokacin da shi babu shi to ya kai zama ubangijinka amma da zalimi na min nasir masu yin zalunci ba su da mataimaki Allah zai kure su zai kai ƙarshen hujja su ranar alkiyama kuma ya auka su wuta ba su da wani lauyan da zai kare su idza tutla alaihim ayatuna wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر التي إذا أنا كرنت مس آيوهم بينات وأن أقرر ayoyin alkur'ani kenan saboda ba su da kwana kai tsaye suke tare da wujuhil ladina kafaru munkar in ka kalli fuskokin kafare za ka lura ba su ji daɗi ba ya kado na yasquna bil ladina yatluna alaihim ayati ir kaɗan su yi ta'addanci akan waɗanda ke karanta musu ayoyi wato masu wazi kullum urba ne kullum suna iya gamuwa da 'yan ta'adda waɗanda sai sun kusa su da ke su in ba ci sa'an ba su ke su din kuma ba su ne suke fushi da su magana Allah suke fushi da ita Allah ya ce qul afa unabbiukum min sharrin min dhalikum wannan yanayin da kuka shiga cikin sa na kyamar ayoyin Allah da jin haushi da kamar za ku wato ainihin gama da waɗanda suke karanta ayoyin in faɗa maku yanayin da yake wannan sharri shine annar wutar da za ku shiga duk wani bata fuska da kake na wasa ne sai ka shiga wuta zaka bata fuska na hakikani Allah ya ce wa'ada Allahu alladhina kafaru Allah ya yi alƙawarin ta ga wanda suka yi kafirci wa bi salmasi tir da mugunyar makoma saboda tsawonta da wahalarta da lalata idan an shiga wuta to ranar fita ba kusa ba <coughs> idan kafiri ya shiga babu maganar fita idan wanda ba musulmi wanda ba kafiri bai shiga kuma ko akwai fita din akwai wahala akwai kuna akwai azaba akwai sulu akwai tasko akwai bakin ciki ga zafin wuta ga warin ruwan kurjin mabarnata sannan kuma ga izgili da jancin da mala'iku za su rinka yi ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله, ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يا أيها الناس ضرب مثال يا كو تاني كذو جي أنبغى مثالي فاستمعوا له وسوراري مثال أن ذا أبغى الإمام القرطبي يا كاو فسر عبيو تم لميكا ميكا ونن ضرب مثلا سيتي بقى مثالا رأي فرقوكي amma su kafirai su ne abin ba da misali ku saurari misalin fassara ta biyu shi ne wannan abin da za mu kawo nan gaba matsayin misali mu kawo shi labina ta da'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wanda kuke kira ba Allah ba kuna neman agajin su to duk in sun taru walaw ta la ko sun taru ba su iya halitta kuda kwara daya kuda wannan A san kanawa ba su da jam'i ba su da mufradi sai na musu kusansu su kuda kuda kuda ba su da kuje kuda kuda ne ba su kuda kuda kuda to kuda kwara daya kuje ne a ce ba ku iya halitta kuje koda kwara daya duk wanda kuka taru kuna bauta musu ne ba su iya ba in kuwa an taɓa wani shehun da ya ƙago na shalitta irin kuda mu gani ko an taɓa samu Allah ya ce wa in yaslubu mudzubabu shay'an la yastanqizuhu minhu inda kuda zai dauke wani abu nasu ba su da ƙarfi da ikon da za su kwato wannan abin da ya dauki in ka dauki gumakan ƙurayshawa ana shafa musu turare ana shafa musu wani abu mai eh, suke ce mashi wato kayan ado da ƙanshi shi kuma kuda ta san inda duk kanshi da daɗi da ɗan zaki yake nan yake zuwa sai kuda su zo su taru gunki bai iya ko kore kudan kuma in ka kori kudin ko bai iya zuwa ya karɓo abin da ya ɗauka ko yana iya to wannan misali ne amma duk wanda aka bauta ma ba Allah ba idan kuda ya zo ya sha furarsa ya tashi zai iya bin kudan ya karɓo kolin abin da zai iya samu sa'a ya sa hannu ya tafi shi ya kashe shi ko shi da ya kwaci abin da ya ɗiba? ya kwace ba idan ya sakan masa wani wata cuta a cikin wani dafi zai iya cire ta fi da iko ga ashe wanda a haka ana cewa ya zama shi da abin bauta Allah ce da ofa wal da wanda ya bautar da wanda ake bautar duk masu rauni ne da haka da ku da gumakan naku duk ba ku kuma ga ubangiji na gaskiya wanda ya kamata a bauta to amma fa ma qadarullah haka kadar mushrikai ba su girmama Allah irin girmamawa da ta dace da shi ba saboda sun daidaita shi da halittu sun daidaita shi da waɗanda Allah ka sasu sun daidaita shi da waɗanda attawayayyu wanda ba su iya maka su komai inna Allah la qawiyyun aziz hakika ubangiji mai cikakken karfi ne mai cikakken iko da izza saboda bai kamata a bauta ma wanda baya da cikakken iko can bayan mun shugaban kasa mai cikakken iko a kasan nan ko to ina iko yake yanzu ashe ba cikakke ne ba ba cikakke ne ba الله يصطفي من الملائكة رسلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سريع بصير يعلم عنهم وإلى الله ترجع الأمور الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس da Allah ta'ala ya bayanin cancantarsa da a bauta masa sai maganar kuma manzanni da yake aikowa don su koyar da yadda ake bauta masa sai ce Allahu ya yastafi min almalaikati rusulan Allah shike zaben waɗanda yake so cikin mala'iku ya sa su zama manzanni wanda ya zaɓi Jibril yana zuwa da sakonni zuwa ga annabawa kuma ya yi wasu manzanni waɗanda ba ga mutane suke zuwa yan saƙo ne yan aiki ne amma wasu ayyuka suke zaratarwa kowane aka ɗora masa aikinsa wa minan nas wacin mutane Allah shi ne yake zaɓar waɗanda yake so su zama ba haka ba haka kawai ake wayewar gari ka tashi karoki Allah sai ya mai da kai annabi ina cikin ta'addanci ka ce Allah ka bani annabta don bai baka kuma ya faɗa ba zai baka ɗauka ya gama wannan bari, sannan ko ba wata ibada za ka yi wadda za ta kai matsayin a baka annabtar kenan zaɓin Allah ne kun aka ce zaɓe dole akwai ta criteria ta zaɓe duk lokacin da aka ce an gwada an ɗebo to kaga jarabawa aka yi kenan akwai da suka ci wannan jarabawa suka ci wannan suka samu wannan maki da haka za ka iske annabawa waɗanda Allah yake aikowa kowannensu tushensa na ƙwarai ne asulinsa mai kyawu ne zuciyarsa mai tsarki ce aikinsa nagartacce ne wannan na da gaske abin da ya sa malamai da yawa suka yi musulci a ‘yan uwan annabi su annabawa ne saboda mi saboda yadda tsabar addancin da suka yi sai malamai suka ce ai ba komai kana iya yin laifi daga baya ka tuba Allah ya fifita ka akan wanda bai laifin ba da dalilin Adam alaihi salam kasa sai da ya laifi ko summa ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada mu duk duniya ta yi amanna cewa eh, Adam alaihi salam annabi ne duk da ba manzo bane amma annabi ne to kaga kenan ana iya yin laifi a tuba kuma a samu annabta amma za ka iske wanda ya laifin nan tushensa ƙuryar zuciyarsa tsarki ne imani ne yarda da Allah ne amma shi ɗaya na isa musu a sai abin da bai dace ba daga baya sai ya su malamai suka ce su wannan ba ba su yarda da shi shi yasa ba su yarda in uwan annabi yusuf annabawa ne suka ce shi dai ne annabin da babansa amma su kan ba annabawa ne to wanda suka ce annabawa ne saboda suka ce saboda ko a mafarki da ya gansu a matsayin taurari ya gansu wanda fassarar taurari shine annabawa to kuma banda wannan Allah ta'ala ya yi ta maganan al'asbab wal'asbab ko? sun kashi to su a yi asbab ɗin na yin ba su goma sha biyu ba yusuf da ‘yan uwansa masu wancan rayu ce a jikokinsu da yake nufi an na ba da cikin su kuma akwai su yawa su wannan gargama ce da ba a sauran warware ta na janna muka karatu sunan yusuf ga alama mun taɓa wannan magana inna allaha sami'un basir allah mai cikakken ji ne mai cikakken gani naka ya san irin wanda ya kamata ya zaba ya'lamu ma baina aydihim ma khalfahum Allah ya san abin da ke gabansu da wanda a bayan su wa ila Allah turja'ul kuma zuwa ga Allah ake mai da al'amura karshe kowa zai koma gare shi na kwarai ya gano abin da yayi mugu ma ya gano abin da yayi kuma kowa ya karbi sa kai sai ya je gidan da aka yi masa tanadi Allah ka sa mu cikin masu karbar takardun su hannun dama a wannan rana ya yi wa lazina amanu kawo يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تحيرون ولم امتنت فيها الآيات الجامعة تعايون اسكتكر على الخيرين شيء ستفارى ذكرى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ويركوا يكوي سجدوا an keɓe sallah anan saboda duk cikin ibada ba abin da ya kai matsayinta da muhimmancinta wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijin ma'ana ba ta hanyar sallah kaɗai ba ta hanyar azumi ta hanyar zikiri ta hanyar duk abubuwa na lada da Allah yake so su waf'alul khair aikata duk alkhairi shi yasa ayar take jami'a duk wani abu wanda alkhairi ne ku yi shi kuma ku sa ayi kuma kada ku hana mai yin sa la'allakum tuflihun idan kun haka za ku samu rabauta matsalan dai kawai ta ce a tabbata alkhairin ne la ya'muru bil ma'ruf hatta yata'akkada wa ya'rifa annahu ma'ruf wa la yanha 'an munkarin hatta ya'rifa wa yata'akkada annahu munkar in za ka yi umarni da alheri ka tabbata alherin ne ba a tunanin ka yake alheri alhalin sharri ne ba da yawa wanda zai yi musulunci wata hidima da suna ya ɗaukaka addini sai wanda ya jawo dalilin rugujewa addini yanzu mu kaddara abin da ya faru a 9-11 musulmi ne suka shirya shi da mu mun yi musulmi suka shirya shi mun yi amanna yahuda suka kitsa shi to mu kaddara musulmi ne suka shirya shi ko ba su ne ba kuma watakila musulmi ne suka zaratar da shi shin abin da ya faru a 9-11 alheri ya haifa ma musulmi ko sharri tsakani da Allah musulmi nawa ne suka suka rasa rayukansu kan wannan musulmi nawa ne suka jikkata saboda wannan masallatai nawa ne aka rosa saboda wannan dokoki nawa ne aka yi saboda a takura wa musulmi ƙungiyoyi nawa ne na addini masu aikin musulunci suka ruguje a dalilin wannan akan an ji an kashe mutum ɗari ko ƙasa da aka ko da amma an jawo fitintinu wanda duk abin da ya biyo baya duk da fitinan boko haram duk haifuwar 9-11 ce matakan da Amerika ta dauka ne bayan wannan fitinar ta september 11 su ne suka haifar da duk wannan kungiyoyi da suke ta'addanci in a sudan kaji su in a mali in a libya in a faransa in a nigeria ko ina ne to in za ka yi umarni da alkhairi ko za ka kace alkhairi ka tabbata alkhairi ba ka sanin wannan sai kana kusa da malamai yasa muke ba da shara duk lokacin da gwamnati za ta yi abu da sunan taimakon addini don Allah ta tambaye masu addini ta shawarce su dai abubuwan da ana su da sunan ana su a ɗaukaka addini ko a mutunta shi amma da an tambaye malamai za su ce ba haka ya kamata musamman in ya danganci a ɗiri kuɗin jama'a a aiwatar da shi wataƙila shi wanda yana yana cikin abin da ma zai wasu da shi Allah ka san na ɗiri kuɗi miliyan ɗari uku na yi kaza alhalin wannan abin ba shi ne buƙatar musulunci kuma musulunci yana da abin da yake buƙata bayan Allah waɗanda kuɗin nan nasu ne ba daga ajiyar yanzu gwamna in zai daga ajinsa zai yi daga ajiyarmu zai yi ya kamata ya mana abin da shi muke bukata wa fa'alul khair ku yi alkhairi wanda alkhairi la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi ku yi jihadi saboda Allah tsakani da Allah jihadi na gaskiya kamar ne ce yayin ladina mun taqul haqqa tuqati wato jihadi na gaskiya huwa jtabakum Allah shine ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai kawo muku kunci cikin addini ba wannan ita ce ƙa'ida ɗaya daga cikin ƙa'idodi biyar wa'inda shari'ar musulunci ta dogara kansu cewa addini baya da kunci idan kunci ya zo za a ɗauke shi idan kunci ya zo za a ɗauke shi ƙarƙashinta akwai abdarar muzali duk inda aka ga cuta a kawar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wala dirar a ƙarƙashinta akwai almashaqqatu tajlibu taisir. idan an ga wahala to a nemi sauƙi. mutum ne ya yi azumi azumi ya buge shi har ya kusan suma sai mu ce masa ka sha ruwa ko ba ka ba almashaqqatu tajlibu taisir. akwai la fa'ul yaƙin yaqin la yarfa'u al-yaqin bi-shakk in abu ya tabbata to shakka ba ta ɗauke shi ni na tabbatar da ina da alwalata haka kawai sai shi ɗaya rinƙa min wasu wasu anya ko kayi alwala anya ko baka yi iska ba kai to wannan ne shi ake tafiya kansa sannan akwai ƙa'idar al'urfu muhakkam ana tafi da mutane akan dokokin akan al'adunsu ko rantsuwa kai ko alƙawari kai ko yarjejeniya ka ƙulla ko ciniki kai ko menene za a yi amfani da al'adar ka ne a yanke ma hukunci sannan akwai al'umuru bi maqasidiha al'umuru taba al babu lokacin da ba ta kula a wannan kaidodi Allah ta'ala ya ce millata abikum ibrahim wannan addinin kakanku ne ibrahim huwa sammakumul muslimin Allah shi ya sa muku suna musulmi min qablu tun gabanin haka a cikin littattafai wa fi hada kuma a cikin qur'ani shi yasa muku wannan suna la yakuna rasul shahidan alaikum nabin manzo ya zama mai shaida akan ku wa takunu shuhada ala nas ku zama masu shaida akan mutane idan sun kayyata annabawansu fa aqimus salata wa atu zakka ku tsayar da sallah ku bada zakka wa atasimu billahi ku yi riko da igiyar Allah huwa maulakum Allah shi ne majibincin ku fa ni'mal maula wa ni'mal nasir ma dalla da majibinci ma da lagama ce ke Allah ya bamu ladan abin da muka karanta na bai kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya bamu ko gyarawa mala abakar kai hakuri ka karɓi karatu gobe mu huta a ga halin da yake ciki wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik